الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لتنم شاء قدوة جماد الأولى ألف هي حدود أربعين دبيو هجرية إشرين دتقل قوة ديسمبر وتنقوم شابيو شكرة دبيو da 20 miladiya a wannan masallaci namu na mazaf na kofar ruwa a cikin birnin kano muke dora zamanmu na takwas a wannan zaman maki da muke yi domin karanta wani bangare na littafin sahihul bukhari kitabul i'tisam bil kitabi was sunna a cikin sahihul bukhari wanda gabanin haka muka dauko bayani akan shi sahihul bukhari din da shi imam bukhari din wanda muke bibiyar littafin malamin a shekul doktor muhammad sani umar musa wanda muka fi sani da dr sani umar rijiyar lemo hafizahullahu war'ahu wa jazahullahu anna khairar jaza littafi ne da ya yi shi ya sa masa suna ithafus sani wal qari fi khatmi sahih bukhari wanda a ciki ya fayyace waye imam al-bukhari kuma mai yasa yi bukhari ta hanyar yin sharhi da ta'aliki akan abin da shi aka rubuta a littattafai game da bayanin littafin da kuma mai littafin to idan ba a manta ba muna nan a bayanin sharaɗan da imam bukhari ya gindaya wanda a kansu ne ya ɗora ginin littafinsa an gano sharaɗan ne ta hanyar maganganunsa a wasu wurare da kuma bibiyar aikinsa da ganin yadda aikin nasa ya tafi shi yasa duk lokacin da za a kafa hujja akan wata magana to za ka ga ana bibiyar wayanda suka fi kowa ƙwarewa da kuma sanin littafin na imamul bukhari wanda suka yi gogayya da shi shekara da shekaru suka wallafa littafi suka yi sharhinsa da kuma waɗanda suka yi nutsu a cikin ilimin hadisi waɗanda su ake dogaro da maganganunsu waɗanda suka zo bayan imamul bukhari to sai muke bayani akan yadda imamul bukhari yake zaɓar waɗanda zai yi waya a wajensu ma'ana duk wanda ka gani a cikin sayul bukhari kaga sunansa ya fito to ba haka nan kawai imamul bukhari ya hango shi a cikin hadisi ya ɗauko sunansa ba sai da ya bi ƙa'idoji walaran ne aka raba su zuwa kaso biyu tsakanin waɗanda bukhari ya yi amfani da ruwayarsu domin ya kafa hujja akan abin da ranar gobe alkiyama in ka ce ya ubangiji na bauta maka saboda dalili da na kaza buhari ne ya rawaito to yana da hujja akan cewa hadisin wani na dogara da shi saboda ya bayyana min cewa ya cancanta a dogara da hadisin su ne wanda ya fitar da hadisansu a cikin usul kenan akwai waɗanda kuma ba irin waɗannan ba ne su ɗin suna da wata 'yar matsala to amma su ne ke da matsala ba abin da suka rawaito ba amma saboda amana ta ilimi yasa in aka rawaito su to kamar an yi musu wanka ne an wanke su da haka in ka gansu za ka iya dogara da su a wani wajen da ban tayi kuma wani wajen ba a yadda da abin da suka rawaito din ba ma to anan dan imam bukhari ya kubutar da zimmar sa, to ba zai rawaito musu a cikin usul ba sai rawaito musu a cikin mutaba'at wa shawahi dan haka kenan rijal bukhari suka kasu kasu bi akwai rijal da aka fitar musu da hadisan a cikin al akwai kuma rijal din da aka fitar musu da hadisai a cikin al-mutaba'at wa shawahid to mun faɗi ƙa'idar da bukhari yake bi kafin ya fitar da hadisin mutum a cikin al-usul to anan idan ba a manta ba idan muka duba shafi na ta 44 nan ne aka fara da maganar sharaɗansa a cikin rijal a nan ne aka yi bayanin al'usul da al-mutaba'at washawahid wanda aka nakalto mana maganar imamun zahabi Allah ji kansa da rahama sannan kuma malam ya rawaito mana maganar al-hakim a cikin al-madkhal ila sahih ya kuma rawaito mana maganar abul fadl ibn tsahir al-maqadisi a cikin a immati a sitta sannan ya nakalto mana maganar hazimi a shafi na 47 a cikin shurutul a'immati al-khamsa idan ba a manta ba muna shafi na 48 ne a daidai inda malam ya ɗauko bayani daki-daki akan cewa imamu al-hazimi da ya kawo mana sharaɗin hanyar da bukari da musulun ke bi wajen zaɓar mazaje domin su yi ruwaya a wajensu to sai ce mana an ɗau imamu zuhuri a ba da misali da shi yana da almajirai kala hudu akwai masu kala kaza akwai masu kala kaza duk da cewa ma an kawo su sun fi hudu a nan to mun karanta tabaka ta farko mun ba da misalin malik da ibn uyana da ma'amar mun ba da misali na biyu irin su laisu bin sa'ad wanda su ma irin su malik ne a wajen nagarta da addini da hadda da kwakwalwa amma ba su da lokaci irin na su malik a wajen zuhuri sannan mun ba da na uku su irin su husain sufyan ibn husain da ja'far ibn burhan wanda su almajiran zuhuri ne irin su malik ne a wajen samun lokaci amma ba su kai irin malik da laisu ba a wajen hadda sai muka tau 'yan ɗabaka ta hudu wanda su kuma suna da rauni kamar irin su zam'atu ibn salih da al-musanna ibn sabbah wanda su din suna da rauni amma su ma kuma sun nace wa imam zuhri sai da tsabaka ta biyar almajiran zuhri ne amma kuma su ba a yin ruwaya a wajen su ba a dogaro da ruwaya su kamar irin su ishaq ibn abi farwa da abdul quddus ibn hadid to kaga anan duka ɗaliban mutum ɗaya ne amma bukhari in ya tashi dama kaso na biyar da kaso na hudu ba ruwan shi da hadisansu amma kaso na uku da kaso na biyu in bai samu hadisin da yake so a wajen almajiran kaso na ɗaya ba to yana iya saukowa na biyu da na uku in kuma dole hadisin sai a na uku da na hudu to ba zai kawo maka shi a cikin usul ba sai dai ko ya kawo maka shi mu'allakan ko ya kawo maka shi a cikin almusaba'at wa shawahid kuma in hadisin yana da rauni ko isnadin yana da rauni ba zai kyale ka ba ko da mu'allakan ne sai yayi maka bayanin cewa wani bai game da wani ba na ba ku misali kamar a cikin hadisin mu'azu yace wayurwa an tsawu ko kuma qala eh, wayurwa an tsawu qala mu'az cewa tsawu yace mu'azu ce lokacin da ya je Yaman ya ku mutanen Yaman a manzo Allah ya turo shi kai bi zakka ko sai ce to ku kawo min ku bijiro min da tufafi ku zo min da tufafi irin binjimar riga ko kuma taguwa kai da za a sa ko zanin da za a ɗaura idan ba ku da ko kuma mu ce a madadin wato hatsi kamar misalin sai a madadin alkama da masara kun ga kutun da kuna da kaya mutane ne masu saƙa ya fiye muku sauƙi ma ai kaga sai ku bar haɗin ku yi amfani da shi ni in so sai ku bani tufafi wanda za a auna su kenan a ga sun yi daidai da hatsin kun gane kamar za ka fitar da buhu goma sai a ga nawa ne kuɗin buhu goma sai a yi masa kuɗi sai a ga gaba ɗaya zai ci dala kaza ta amerika to sai a ce to shi kenan a kawo tufafi daidai da wannan dala ahawanu alaikum kuma su ba su habayin an kai musu je madina tunda su za a rabawa su gwandama kayan akan hatsin saboda suna da yadda za su samu hatsin mu da li ashabi rasulullah to amma bukhari da kansa ya bayani cewa dawusu ibnu kaisan al-yamani mutumin yaman ne kuma yi zamani da mu'azu amma dai bincike na tarihi ya nuna bai yi karatu abin sa ba to kuma ya ce mu'azu ya ce kaga akwai kida kenan dole da tsawusi ya ji wani ne ya gaya mai mu'azu ya ce tunda bai kai karatu a wajen mutum da ran ka ce ya ce sai buhari kuma ya sai da ya bayani to nan malam a cikin shafi na arba'in da tara mu duba mu gani yace wa qala al-hafiz ibn hajar malam hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa wa aktharu ma yukharrij al-bukhari hadith at-tabaqat tabaqat ath-thaniyah ta'liqan yan tabaqa ta biyu yawanci imam al-bukhari bai cika rawaito hadisin su aji wato da isnadi tiryan tiryan ba sai yakan guntala isnadin sai kawo shi mu'allaka wa rubbama akhraja al-yasira min hadith at-tabaqat ath-thalitha ta'liqan aidan mai yiwa kuma ma ya dan iya sakkowa ɗan ajin aji na uku su ma ya ɗau hadisin sai kawo shi ta'alikan amma ba yawa wa hadha misal huwa fi haqqil muksirin amma duk da haka wannan misalin da kwatancen da ya kawo maka yana za ka iya amfani da shi ne akan marawaitan da suke da hadisai da yawa fa yuqasu ala hadha ashabu nafi' wanda take da almajirai da yawa kenan kamar irin su zuhuri din sai ce to don haka bayan zuhuri ma akwai nafi'u maula abdullahi bin umar shi yana ɗalibai da yawa da haka shi ma almajiransa aji aji ne akwai waɗanda suke suna da ƙwaƙwalwa ga addini ga nagarta ga shi kuma kullum suna tare da shi wannan su ne 'yan aji na ɗaya 'yan aji na biyu irin waɗannan ne komai kawai bambancin su ɗaya shine su ba su da lokaci kamar waɗannan 'yan aji na uku kuma suna da lokaci irin 'yan aji na ɗaya amma kuma sun rasa wannan ƙwaƙwalwar da hadda irin 'yan aji na ɗaya da na biyu 'yan aji na hudu kuma suna da matsala irin ta 'yan aji na biyu ta rashin lokaci kuma suna da matsala irin ta 'yan aji na uku ta rashin ƙwaƙwalwa 'yan aji na biyar kuwa sukan dama ga matsala ga kuma rashin ga rauni kuma ga matsala ga rauni don haka a ba lallai sai imamu zuhuri kaɗai za a iya tsabbaka wannan misalin a kansa ba hatta raguwar malamai da suke da ruwayoyi da yawa irin su nati maula abdullahi bin umar wanda shi ma malamin su imamu ne. wa ashabul a'mash haka sulaiman ibn mihran al-kufi shi ma a'mash malami ne malamin hadisi wanda yana da matsala ta dindimi baya gani in dare yayi mutum ne wanda yake amintacce mai addini mai taro ruwayoyi mai yawan almajirai mai fada yana da zafi baya ragwantawa dalibi idan ya ga dalibi ya yi ba daidai ba kuma baya cikin fuska ga mutum haka kawai ya zo ya yi wasa da hadisi za a kusan waɗannan mutanen misali na nafi'u ya rasu 117 amash ya rasu kamar takwas din ban manta ba ya ɗan riga abu hanifa rasuwa sai ce wa ashabu qatada da kuma almajiran qatada ibnu di'amata ibnu qatada ta asadusi shi ma amintacce ne a cikin tabi'ai almajirinsa abdullahi bin abbas ne shima yana da almajirai da yawa to shi haka za ka raba almajiransa ajujuwa fa amma ghairul muksirina amma idan bukhari ya zo karɓar hadisin mutumin da shi dama ba hadisan ne da shi da yawa ba ɗalibai ne da shi da yawa ba fa in ma'tamada ash-shaykhan fi takhrij ahadithihim 'ala as-siqati wal 'adalati wa qillati al-khata to wannan shi ka'idar ba irin haka ake bi ba sai kawai a kalli waye yake da aminci yake da nagarta kuma da wahala ka sami yayi kuskure a cikin almajiransa lakinna minhum man ƙawiyar al-i'timadu alaihi, sai dai a cikin su akwai wa'anda sifar da yake da ita ta dogara da shi tana da ƙarfi fa akhraja ma tafarrada bihi to misali idan suka zo aka ce yau ga malami da za su rawaito hadisin to su da su rayu da malam bauta kila malamin sun shekara 60 ya rasu tun kan alfis da shekara 20 ko 40 ko 50 ko 60 kaga ai za su rawaito ne ta hanyar almajiransa ko to wataƙila su ba almajiran nasa suka rayu da su ba almajiran almajiransa ne kun ga tsakaninsu da shi akwai mutum nawa biyu ko to ba su da matsala da malamansu na zamaninsu da Allah ya ji hadisin a wajen malam wane da malam wane da malam wane yanzu matsalar shi ne malam wane ya gaya min daga malam wane to daga shi wannan malamin da ake da da almajirai an fahimta yana da almajirai goma to amma sai ka samu wannan riwayar hadisin a wajen almajirai biyu daga cikin goma ta hanyar malamanka daban-daban kaga ai ba matsala dai dan an samu wani ya rawaito wancan ma ya rawaito zaka ce in wannan ya manta ai ba zai yi wace da su bi sun manta ba ko zai wahala bukhari da muslim su rawaito maka hadisin mutum wanda yake da tarin almajirai kuma ya zanto mutum ɗaya ne ya rawaito hadisin a cikin almajiransu wannan shine abin da hakim abu ahmad ya yi ishara zuwa gare shi a yake cewa shine sani al-isnainiya shine sani isahibai as-sahihai da yawa abin zai ɗan yi wahalar ɗauka a kamar yanzu misali da muka yi maganar zuhuri ɗin ai zuhuri yana da ɗalibai sun fahimta ko ba haka bane to in dai zuhuri zai rawaito wani hadisi daga wajen malaminsa wanda yake tabi'i ne shi kuma daga wajen sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kafin bukhari ya isa zuwa ga zuhuri yakan kamu da mutum biyu an gane shi kuma zuhuri kafin fita zuwa ga mazala suna yakan gamu da mutum nawa biyu har da shi na uku kaga yanzu nan isnadi yana da mutum nawa biyar har da buhari har da zuwa mazala suna mutum bakwai haka ne ko to yanzu ba mu da matsala mazala sama ya faɗi magana sahabbai ba mu da matsala da su tunda dukkan su na gari ne tabi'ai ba mu da matsala da su su ne malaman su zuhuri ko to sai aka bo kan zuhuri zuhuri ina yana ɗalibai hamsin in dai zuhuri wannan maganar ilimi ce a wurinsa ya kamata a ce ɗalibai hamsin ɗinan duk sun ji ta ko ba haka ba ne amma dole da sai ji hamsin ɗin sun ji sannan za ta zama magana ta gaske in mutum ishirin suka ji fa zai yi a ce magana gaskiya ce zai yi idan mutum goma ne suka jifa zai yi a ce magana gaskiya ce zai yi mana tunda zai yi wa arba'in ɗin ma sun ji ba a samu ba su shahara da bare karatu ba ne ko ba ka ba ne an mutum biyar suka ji ta fa zai yi a ce magana gaskiya ce shi ma zai yi a hankalce mutum biyar dai a ce sun ji magana a wajen mutumin da mutum hamsin suke taruwa a gabansa ai wannan abu hankali zai iya ɗauka idan mutum uku ne fa shi ma zai yiwu amma su waye mutum uku din sai muka ga cikin na gaba-gaba ne shi kenan muka ga cewa dama an jaraba wannan ɗalibin shi yake na ɗaya wannan shi yake na biyu wannan shi yake na uku to in muka samu auren shi kenan an mutum biyu ne fa shi ma sai mu kalli su waye mutum biyu to in mutum ɗaya ne takfa to a nan ne ake samun matsala shi yasa zaka in kana karanta sunanin tirmidhi sai ka ji an ce maka haza hadisun garibun la arifu illa min hazar waje wannan hadisin bakon hadisi ne ta wannan hanyar kawai muka san shi abin da yake nuna maka shi ne, shi wannan malamin yana da almajirai da yawa to almajirai na nasa kuma akwai mai yin na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar duk ba a san hadisin ta hanyar su ba amma ga wani can wata ran ya zo wata ran ba ya zo ko kuma ko yana zuwa ma bacci yake ko kuma in ma ba bacci yake wani bai cika rikewa ba amma kuma ta hanyar sa aka samu wannan ruwayar da haka wannan ruwayar yawanci za ga akwai garaba a cikinta malaman hadisi ba cika takewa da irinta ba an gane to amma akwai waɗanda ko su kaɗai ne a cikin almajiran malam suka rawaito kawai ka karɓa shi ne wanda sai ka ji an ce wannan yutahammalu tafarruduhu in kana tafiya a cikin dama ai hadisi kimiyya ne ko daga cikin irin ah, zaurance kamar za mu ce da turanci tam terminology mustalahat na hadisi sai an ce wannan hadisin gaskiya hadisi ne yana da matsala saboda tafarraga bihi wani wani shi kaɗai ne ya rawaito shi ba ba sai an ƙara sama a ce a cikin almajiran wani ba ba sai an ƙara maka magana ta biyu wanda yake da almajirai da yawa bayan wannan ba kawai an ce tafarraga bihi wani to akwai wani abu a ƙasa shine wahuwa laisa man yutahammalu tafarrudu shi kuma wannan karfinsa bai kai in ya kadaita da magana a karba an gane da haka duk gidan da yake da almajirai a duniyar malaman hadisi to akwai a cikin almajiran baka rasa wa'anda ko su kadai ne suka dage a kan waya za a sallama musu bari ba ku misali hadisin anas an malik Allah ya ƙara yadda a gare shi ko in ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawan cewa Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wannan hadisin mu dauko madarin riwaya din madarin hadisin inda ma'ana shine kaman zuhurin hadisin yanda muke bada misali da zuhuri wanda shine yayi banga banga duk ta hanyar da ka biyo sai ka tsallaka ta wajensa shine Hammadu dan Salam shine wa hamad ibn salama hamad ibn salama yana da almajirai da yawa kuma shi ma almajiransa aji aji to sai zanto mutum biyar a cikin almajiran hamad ibn salama mutum biyar a cikinsu sun rayuci wannan hadisin ta hanyar hamad dan salama ɗin malaminsu shi kuma ya ji daga malaminsu sabitul bunani shi kuma sabitul bunani ya ji daga anas shi kuma anas ya ji daga manzan Allah sallama cewa manzan Allah sallama yana yawan cewa Allahumma la sahala illa ma ja'alta sahala shikenan isnadin hadisin almajiran Hammad an Hammad an Sabit an Anas an Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shikenan ba wanda a cikin almajiran nan mutum biyar akwai ƙa'anabi abdullahi bin maslamata alƙa'anabi wanda yana cikin almajiran malik shi hamadu bin salama sa'an malik ne ko da ke ya girme wa malik to amma a gefe guda kuma ka'anabi sai ya sake rawaito hadisin ta hanyar hammat irin abokansa ko wanda suka haɗu sujiyar suka rawaito ta hanyar sabit akwai canji ba canji amma kuma sai ya tsallake anas sai ce sabitu ya ce manzan Allah ya ce kuma an shafa sahabi kenan ya sunan hadisi da aka shafa sahabi mursal sai mu ce kenan hadisin siqat amintattu mutum biyar a ciki haddaka anabi sun rawato hadisin mausul an hammad an sabit an anas annabi suma anabi shi kadai kuma ya rawaito shi murtalan an hammad an sabit an annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka koma cikin silsila za ka ga albani ya yi wannan bayanin sistatul ahadith ad to yanzu maganar ka'anabi za mu ɗauka. ko kuma maganar wa'ancan sikat ɗin mutum biyar eh to a nan ne maganar gwada ƙwanji wajen sanin kimiyyar hadisi take bayyana sai ka zuba sinadan gaba ɗaya sai ka to nan dai mutum biyar ne nan kuma mutum ɗaya ne a inda za mu ɗauki ƙa'ida ta demokuraɗiyya majority carry the vote amma ba isa ke yi a hadisi ba wani zancen majority mu a nan mai hujja shi ne ke ɗaukar yawon vote kaga a hankalce za ka iya cewa ai hadda ka'anabi a cikin mutum biyar ɗin don haka wannan ruwayar ta mausulan tarin jami'ar mursalan ɗin nan amma da ibn abi hatim suka dinga zijiyar hanyoyin wallahi sai suka gano waccan hanyar da ka'anabi yake banta da ita shi kaɗai ita ce hanya da take ta daidai ta yaya suka ce domin shi ka anabi in ka koma tarihin almajiranta da suka rawaito hadisin za ka ga sanda ya rawaito ta mausulan tare da abokansa a lokacin yana cikin yi wa almajiransa imla'i ta ya samu lalataccen almajiri ɗan azarbaɓi a kusa da shi Tunda an riga an san hanyoyin duk wata hanya da ka ɗauko ai ɗaliban sun sani kawai suna za ka faɗa ta rubuta amma ba wata hanya da za ka faɗa wata suke jin ta sabuwa dama sun saba ba irin almajiran yanzu ba ne to yana cewa haddasana Hamad, to zai wahala ba kuma sabit ba ne sau dama a cikin almajiran sabit bunani Hamad shi ya fi kowa shahara kuma shi ya fi kowa ƙarfi sai ya suke cewa asibitin nasi an sabit shi ne Hamadu bin salam tare da cewa akwai ta Hamadu bin zai. amma dai karfin hammadu a ruwayarsa ibn salama a ruwayarsa an sabit ta fita hammadu bin zai tare cewa kuma hammadu dan zai asbatu saqu min hammadu bin salama to ko in dai har aka ce hammadu an sabit to da wahala ba ana sa ce to lokacin da yake musu imla'in yana cewa haddasana hammad sai wannan almajirin yayi manzo maza ya riga malam masallaci sai sai an sabit to shi ma malam sai sai an sabit sai aka rubuta kafin malam ya farga sai ɗalibin ya ce masa an anas to ka san wata ran hankalinka zai tafi wani wajen sai shi ma ya ɗan manta sai ce an anas sai aka rubuta to daga baya sai daga baya da aka kawo masa ruwaya sai ga ya rawaito ta an sabit an anas an hamad an sabit an anas sai farga sai maza maza yayi wannan ɗalibin Allah ya isa ibn abi hatim har sai da ya rawaito Allah ya isa da ya yi. sannan ya sake dawowa ya rawaito ta da asalin isnadin da haka suka ji a wajen malamin su cewa an sabit anan nabi sallallahu alaihi wasallam to abin da yasa ibn abi hatim suka rinjayar da ruwaya irsalin saboda ta saba wa hanyar da aka saba da ita kuma galibi idan malami ya rawaito istinadi ta wata hanya da ba ta nan aka saba ba to da wahala in ba daidai ba saboda ai zai iya yin kuskure ya ba hanyar da aka saba ko ba haka bane amma tunda har ya haddace ga yadda take to sai suke khalafal jadda mukhalafatul jadda kuma sun fi alal hifz ala quwwatil hifz sabanin mu yanzu wanda ya saba da bin hanyar da aka saba shine yafi amma a hadisi wanda duk zai iya karkacewa hanyar da aka saba in dai amintacce ne to alama sai ta cewa yana da hadda ma'ana bai bibi ba kenan a nutse da an zo hanyar da aka saba zai gane a yau ba ta nan bane ta nan ne na fata ana gane to wannan shine misalin tafarrut to anan abin da malam ya ce abin da shi ibnu hajar yake cewa fa amma ghairul muksirina fa inna ma اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ إن سكذوا كم مالني إر الزهري وند أما باشد المجرين ليوا باشد حديثي ليوا to abinda suke shine suna dogaro da ƙarfin hadda da aminci da nagarta da ƙarancin kuskure lakin sai dai man minhum lakin na man ƙauye alaihi wanda za a iya dogaro da shi to fa akhraja ma tafarrada bihi in ya zama shi kadai ne ya rawaito hadisin a wajen malamin sai a karba a yanzu kamar alqamata ibnu waqas al-laythi duk duniya shi kadai ya ji hadisin innamal a'malu binniyat a wajen sayyidina umar kuma ba wanda ya ce yayi kuskure ina duka almajiran sayyidina umar Allahu a'lam amma dai mu mun samu a wajen alqama to zai yi wa ta alƙamata ya yi kuskure zai iya yi wa amma dai wannan maganar daidai ce na ka kaga tafarra da bi riwayat hadisi innama al'amal bin ya an umar alƙamat shi ma alƙamat din yana da almajirai da yawa amma gaba ɗaya almajiransa muhammad ibn ibrahim at taymi shi kaɗai ya rawaito wannan hadisin aurensa to kaga in mutum ya isa to ko yayi tafarrudi da ruwaya a wajen malamin to ana iya karɓar ruwayar tasa amma in bai kai ba to in ya tafi da ruwaya wannan alama ce ta cewa akwai garaba a cikin ruwaya an gane ko saboda za a ita cewa to yanzu da ya rawaito shi kaɗai mu take dai kwankwasa kofa in muka bi duk kofofin muka ga duka a makarantar ragowar sa'anninsa ba a samu wannan hadisin ba mu ce anya ba wahami kwaye ba ko ba haka bane to wannan ma ya irgata abin da ake iya raunana hadisi da shi sai ce wa minhum man lam yaqwa al-i'timadu alayhi auki sai kawo misali anan ce ka yahya ibn sa'id al-ansari kamar ya ibn sa'id al-ansari kaga ya ibn sa'id al-ansari ya tafarrada bi riwayati hadith ibn al-a'mal bin-niyyat an wa an Muhammad bin Ibrahim at-Taymi sannan daga kan Yahaya kuma sai hadisin ya yaɗu Sufyan bin Uyayna ya rawaito shi anhu shi kuma Humaydi ya rawaito shi an Sufyan Bukhari kuma ya rawaito shi an an al-Humaydi shine hadisi na farko a cikin sahihul bukhari la ga bukhari ya rawace shi daga wajen abdullahi bin zubair abubakar al samaidi shi kuma ya rawace shi daga wajen sufyan bin uyayna shi kuma ya rawace shi daga wajen yahya bin sa'id shi kuma ya rawace shi daga wajen muhammad ibn ibrahim at-taymi shi kuma ya rawace shi daga wajen alqamah ibn waqqas al-laythi shi kuma ya rawace shi daga wajen sayyidina umar ibn al-khattab yace ta sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa وقد تجلى هذه التفريق عند المتأخرين في سنيع بن حجر رحمه الله تعالى في هدى الساري وكما يكتوى ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر والذي كي أزنجن درواية سبشيك أي تذاق بخاري دا مسلم سيسنغ أن سامو دمقوا ديبويا مثلا فذاك وليبتو هنا تكباكي buhari da musulun sun fitar da ruwayar wani yau na gano ta ajiyar suka fara karatun hadisin ka bari mana tukuna ka tafasa kafin ka kone haka kawai kuma shi kenan daga an baka admission a jami'a sai kuma ka zo ka ce ka ma gano profesoshin nan ma a shi ma jin nutso da malafa ne ko karatun ba ba a fara ba to in ka san wata hanyar wataƙila sai ka san hanya ɗaya biyu uku sai ka ga ashe ɗaya biyu uku nan su ne hanyoyi a matakin farko amma akwai hanyoyi ɗari biyu ko ɗari uku a matakai da yawa waɗanda ba ma ka zama matakin farko bare ka haura inda ma za a nuna maka adadin matakan to kuma da ka ɗan hango wani abu da zuciyarka ta raya maka kamar wanda ya fara koyon na hauni sai hango wata aya sai ya gano wata kaman wata aya ta saba wa ka'idan na hauni duk wanda ya taɓa yin nahau in dai ka fara a farko-farkon nahau sai su da a ah, to ya haka dai sai ka gato kuma nan za ya kamata a yi sai sanda ka kai nisa a nahau za ka zo ka dinga yarkan ka dariya ka ce kai wallahi ni kuma ban gane ba a daidai waje ka kaza sai na zaci kaza ne ashe ga yadda abin yake to sai malam ya ce wa qad tajalla hadha at-tafriq 'inda al-muta'akhkhirina fi sani' ibn hajar fi sani ibn hajar rahimahullahu ta'ala fi tsari. yace wannan bambanci ko bambancewar da bukari da musulun suke yi ya fito fili a wajen malamai da suka zo a baya da suka ga yadda ibn hajar ya a cikin hadis sari fil fasli tasi a fasali na tara allazi anwana bihi bi awwan anwana lahu bi qawlihi ga sunan fasalin siyaqu asma'i man tu'ina fihi min rijali hadha alkitab zan jero muku sunayen waɗanda aka tsokana aka tsinkule su aka taba su a cikin rijal din da bukari yayi ruwaya a wajen su murattiban lahum ala hurufil mujam kai Allah ya taka wa ibn hajar wato da ya tashi duk adadin rijalul bukhari din sai da ya bi su duk wani rawi da aka taɓa yin magana a kansa aka soke shi sai dinga ɗauko su ɗaya bayan ɗaya sai da ya tara su a waje ɗaya gaba ɗayansu sai zo jera su alfabetikal sai ya kawo maka tarjama su kowanne ya faɗi abin da aka faɗa a kansa na suka kuma wanda zai ba da amsa ya bada amsa haka ya a cikin fasali na tara ya ce zan jero maka su ala hurufin mu'jam alfabetikal wal jawabu anil itirabatu kuma duk wanda ya soke su zan tattara maganganun in ba da amsa akan maganganun da aka faɗa mawdi'an mawdi'an bigire bayan bigire wa tamyiz man akhraja da minhum fil usul a ciki kuma zan yi muku bayani tantance muku cewa e eh, wani da aka soke shi mun ji akwai sukar amma ku koma cikin hadisin sa a bukari ku ga a cikin usul yake ko a cikin mutaba'at wa shawahi zan yi bayanin waye aka rawaito musu a cikin al-usul al-mutaba'at wal istishhadat mufassilan li dhalika jami'ihi kuma in Allah da zan yi bayani da kirki ka je ka ɗauki fatahul bari ka mujalladin farko hudas tsari na ɗaya da na biyu kenan ko hadis tsari kamar yadda ya shahara ka ɗauki fasali na tara ka bibi sunayen duk wani rawi da ka taɓa jin wani ya ce me yasa Buhari yayi ruwaya a wajen wani bayan an ce kaza je kaza ka gan shi ya ibn hajar ya hutar da kai ya ɗauko da ma maganar da kila shi shawara kin bai sani ba in yayi ba da kyakkyawan niyya ba to za ka ga shi ibn hajar madi ya kawo wane ya ce masa kaza wane ya ce masa kaza kuma an ce kaza kuma an ce kaza sai ɗauko kaza da aka ce ga dalili kaza da aka ce ga dalili kaza da aka ce ga dalili kaza da aka ce ga dalili kai da kanka in dai adalci ka nufa ka ce kai Allah ji kan bukhari Allah ya saka wa ibn hajar da alkhairi sai ya ce in ji malam in ji shan da sani ya ce wa qad balaga majmu'u man zakarahum fi hadha al-fasl 99 wa 300 ko wa 300 yace adadin wa'anda aka tsokane su din aka dan tsinkune su aka ce me yasa bukhari ya rawaito a wajen su mutum 399 ne kawai naka ibn hajar ya musu dictionary kowanne aka zo kansa a yi bayaninsa a faɗi me aka ce a kansa kuma shin abin da aka ce ya yake a yi maka nazarin tarihi a maka bayani وقد اعتنى النقاد بتمييز رواة الأصول من رواة الشواهد والمتابعات كما با ابن حجر بما النقاد واتو بكانكي نا حديثي مثلا علم الرجال سن بي واتو سن سن لورا sun ba da kulawa musamman ta hanyar tantance suwaye bukari ya yi musu ruwaya a cikin al'usul suwaye bukari ya yi musu ruwaya a cikin al daga cikinsu akwai al'imamu dara kutani aliyu bin umar wanda ya rasu shekara ta ɗari uku tamanin da bakwai wanda idan za a yi maka in ka je ka karanta tarjamar dara kutani a cikin tarihu bagadad da siyar a alamin nubala uqtin billah za ka ƙara tabbatar da cewa lallai ubangiji shi kaɗai ne allah wahada hula shari'a lahu in ya taƙaita a iya halittar mutum kawai irin dara uku saboda wata irin ƙwaƙwalwa ce da shi kamar ba ta ɗan adam ba shi sa imamu zahabi allah ya ji kansa rama a cikin siyarwa alamin nubala da ya naƙalto daga ɗaya daga cikin ɗalibansa da yake cewa ya yi musu imla'in littafinsa na ilal da ka ka gaba ka san waye zahabi zahabi ya ce to gaskiya in dai har haka ne tabbas da ka yi musu shifta suka rubuta wannan littafin na ilal to fa huwa ahfazu ahli duniya. gaskiya to dara ne duk duniya ba wanda ya kai shi wanda ko sallah yake yi na taɓa ba ku labari ana masa tasmi'i yana sallah yana gyara yana nafila ɗalibi yazo ya karanta an zu'uluk ibn yusayr to yana sallah kuma ana masa tasmi ya ce subhanallah sai maza ya gyara ce an zuluf ibn busai ya ce subhanallah da ya ƙara da mai tafi ce nun wal qalami wa ma yasurun ma'ana nun ce ya umma baba ba an uluf ibn nusayr ne sai ɗalibin ya gane saboda shi malam ɗin yana da wurin na fila da ba zai bari ba to kuma yana yi yana jin hadisan ya gyara masa dara ne abin al'ajabi ne kuma kafin ya zama gwani a hadisi sai da ya zama gangaren a ilimin kira'at na alkur'ani mutane ne bayan allah masu ibada masu tsarkin zuciya waɗanda an jibi rayuwarsu ba a gansu da wasu kusakurai ma da za a iya faɗa ba to magana su za mu karɓa ko ko magana waɗansu waɗanda majahulai ne su to yana da littafi sunansa ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري وننسون للتافين وقد عقد فيه فصلا بعنوان يا wallafa littafi da ya sa masa suna faɗar sunayen tabi'ai da wa'anda suka zo bayan tabi'ai cikin wa'anda da ta inganta a cikin Bukhari ya bude wani fasali a ciki yace wa mimman zakarahu al-Bukhari hadisihi wa riwayatihi aw maqrunan bi gashi zan kawo maka sunayen wa'anda bukhari ya kawo su a cikin sahih wanda bai kawo su a cikin usul ba sai kawo su a cikin mutaba'at wa shawahid ko kuma da ya tashi kawo su sai da ya hada su da wa'anda za su karfafe su to a ciki ne imamu darqutni ya kawo sunayen mutum 49 wa zakara isman wa zakara asma'a 49 rawiyan walam yastaw'ib al-qismain kuma duk da haka ma ba wai akwai wa'anda ya bari ma bai fade su ba Ah, sannan malam ya nakalto wannan daga cikin littafin khaldun al-ahdab wanda ya sa masa suna al-imam al-bukhari wa jami'uhu sahih sannan al-imam al-kalabazi al-hafiz abu nasr muhammad ibn muhammad al-kalabazi al-kalabazi a kula da sunan sosai imam al-kalabazi yana da littafi sunansa al-hidayat wal-irshad fi ma'rifati ahli as-siqati was-sadat allazina akhraja lahum al-bukhari fi jami'ihi wannan littafi ne mai kyau da yake cewa khatafihi khutan aw sa'a min khutat darqutni to shi ya ja layi layin da yafi fadi ma fiye da na darqutni domin shi cewa al-hidayatu wal shafi ma'rifati ahli thiqati was sadat wato zai kawo maka din rijal din da suke da nagarta da aminci a cikin rijalul bukhari fakana majmu'u man tarjama lahum min ruwatun shawahidi hamsatan wa saba'ina shi ya kawo mutum saba'in da biyar cikin wa'inda bukari ya kawo hadisansu a cikin ashawahi sannan bayan nan akwai alhafif abu abdullah alhakim kenan an nai saburi muhammad ibn abdullah ibn bayyi an nai saburi kalabazi ya riga hakim domin kalabazi ya rasu 398 shi kuma hakimin nai saburi ya rasu 405 akwai littafinsa al-madkhal ila sahih wa qad afrada al-bab as-sadis min abwab kitabi lirwat ash-shawahid inda al-imam al-bukhari ababi na shida ya kawo ruwat din da bukhari ya rawaito musu a cikin ash-shawahid fi jami'i as-sayyid bi unwan mashayikh rawalahum al-bukhari fi shawahid wal mutaba'at to da kaje kai ta zagi kaje kai ta zagi ba wanda ka koma ka ga mai malamai suka faɗa a cikin annabi san ba tunda wannan sune iyayen gidan hadisi to shi ma hakim anan ya kawo mutum 73 marawaita da bukhari da mutum suka kawo masa a cikin ashawahid kuma duk wanda kaga iya hadisin sa ashawahid yake to wata kila akwai ta cewa ne akan sa sai ka koma ka yi nazari a nutsa ba ka zo ka ringa cewa sai yanzu ka binciko da can duk baka gane ba sai yanzu to sai daga cikin akwai al ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansu rama a cikin littafin zahudat sari ko hadith sari da yafi shahara ibn hajar ya rasu 852 wa qad aqada fihi faslan bil unwan al-fasl at-tasi' yayi fasali inda yake cewa fasali na tara fi siyaqi asma'i man tu'ina fihi min rijali hadha alkitabi murattiban mana zan jira su ala huruf almu'jam wal والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه ولم يجبان احتمل وذكر في هذا الفصل جبال يتي ابن هجر ياكاو majmu'a tis'atin wa tis'ina wa salasumi'a mutum 399 rawi marwaita thumma fi akhir faslihi al-mutawwal hadha qala a ƙarshe kuma ce faslunci su yaƙi man allaqa al-bukhari shay'an min ahadithi mimman tukullima fihi zan kawo muku fasali a kan waɗanda bukhari ya kawo hadisin su aliƙan cikin waɗanda aka ɗan caccake su ba fa abinda malaman nan suka bari Allah ya kansu da rahama wa balaga adadu man zakara fi hadha al-fasl 75 anan ma zai sunan mutum 75 da biyar fihim sitta sabaqa dhikruhum wa hadha adadu alladhi dhakara al-hadith laysa kullu min ruwati ash-shawahid faqat waɗanda bukhari ya kawo wanda ibn hajar ya kawo su anan ba wai ga baki ɗayan su cikin ruwa ta shawahid bane wa qad bayyana al-allamatu al-muallimi rahimahullah kayfiyat ikhraj ash-shaykhayn lirwayat al-mutakallim fi faqal al-imam abd ibn yahya al-muallim muallimi allamatu yaman kenan Allah ya dafarta masa wanda a lokacin sa banja ana fadar wani malami wanda Allah ya sakhare wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi irin sa ba ilman bi annahu ya rayu da su shekul albani sun rayu da shi a zamani da shi ne mutumin da ba don Allah ya kaddara akwai shi ba to da waɗansu 'yan bid'a da aka yi waɗanda Allah ya ba su haske a ilimin hadisi irin su zahidul kausari wallahi da sun cakuɗa mana tsakanin ƙarya da gaskiya mun kasa gane gaskiyar saboda mutane ne da suna da bid'a da bid'ar makalkale wa mazhaba da dora mutane akan ra'ayin mazhaba ko da ha saba wa nafsi mazhaba ta hanafiya su kausari din da kuma aqidar ash'ariyanci to ba matsalar aqida ash'ariyanci kawai ba a'a ta'assubanci akan matafiyar ash'ariya wanda idan har aka samu wani dalili da ya inganta wanda ya saba wa abin da suka tafi a kansa to za su iya yin iyayen su akan sai sun raunana wannan dalilin koyayi komai ingancin wanda al-shekul albani Allah ya tsansa da rahama da aka tambaye shi akan zahidul kausari yace gaskiya a sani na bana jin akwai wani mutum a ban ƙasa wanda ya fi kausari sanin hadisi shi faɗan bid'a albani ne yake faɗa haka yace sha'an an ƙula, hu a'lamu ahli zamanihi bil hadith yace ko da yake in ce da ilimin rijal sanin rijal ne da ilmul jarh wa ta'dil gawurtaccen malami ne amma da Allah ya sa sanda ya gawurtan akwai muallimi Abdurrahman bin Yahya sai ya zanto shi kamar makogaro da mun hadisi shi ko muallimi sai ya zama kamar ƙaya. da ya hana shi sakat ka je ka duba littattafansa ka duba at da kuma al-anwarul kashifa na shi Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi Allah ya gafarta masa da rahama Allah ya ji kansa da rahama sun yi wa sunna aiki kuma sun tafi sun bar aikin mu kai karanta ma wata rangagaran mu take duk ɗalibin ilimi ya kamata a ce ya mallaki littattafan Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi musamman dai al-anwarul kashifa da kuma a tankil sannan kuma yana da haƙiƙat masu kyau wanda ibda'in sa a ilimin hadisi gaskiya ibda'i ne ne karfi to shi Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi kuma na san Dr. Muhammad san Umar Allah ya kara masa lafiya yana cikin mutanen da na san sun laƙanci shi Yahya al-Muallimi din sosai da gaske dan ko da na san da tattafansa al-Anwar al-Kashfa da at ta hanyar shi Dr. Muhammad san Umar na san su kamar tun shekarun baya tun lokacin mu muna ɗaliban digiri a jami'a shi kuma yana ɗaliban diktora yake cewa inna shaikhai ne ji al-mu'allimi ya ce inna shaikhai ne yi ne liman fihim kalamun fi mawazi a ma'arufa mun ji buhari da musulun suka rawaito hadisin mutum in akwai ɗan ƙura a kanta. ba mu ce wai sai iya wanda ba shi da matsala suke rawaito hadisansa ba amma akwai wuraren da suke ɗan raba hadisan masu ƙura a kai bari ku gani na ɗaya an yi addiya shtihaduhuma ila anna zalikal kalam la yadhurruhu fi riwayatihi albatta kama akhraj al-bukhari li ikrima idan misali bukhari din ya ji an ce ne yana kaza yana da kaza yana da kaza amma shi bukhari da ya ishtihadi ya ishtihadi ya ishtihadi sai ga wannan maganar ba za ta cutar da ruwayarsa ba misali wataƙila ko bata inganta ba ko kuma ko ta inganta ma ba kowa ne ya yarda da ita ba shi kuma yana cikin wanda ba su yarda da ita ba kuma yake ganin cewa wannan mutumin wankake ne to sai kawai rinsa idan sa ya rawaito hadisinsa kuma shi ma da ka baya yawaita ruwaya a wajensa kamar yadda ya rawaito ikirima kaga ikirima wasu malaman sun yi magana a kansa ko an zarge shi da ra'ayin khawarij ibn musayyab ya zarge shi da ƙarya duk da cewa rikici ne da ke tsakaninsu ba magana ƙarya a cikin al'amarin ikrima amma duk da haka bukhari ya yi ruwaya a wajensa muslim kan bai ishtihadi irin na bukhari ba shi sai ya iya ruwaya a wajen ikrima to don haka yanzu misali mutum ne mutum hamsin suka ce wannan mutumin nagari ne aka samu ko mutum bakwai takwas suka ce wannan mutumin mu muna da matsala da shi kuma ka bincika ga dama akwai tashin tashi na tsakanin su akwai tashin tashi na tsakanin sa da mutum hudu a cikin bakwai din nan mutum uku kuma biyu ba su san shi ba kawai ji suke yi wa'annan uku suna faɗa su ma suka faɗa ɗayan kuma ya faɗi wata magana ne sai ka ji wannan maganar da ya faɗa akwai raunin hujja a kanta shikenan kuma kai sai ka kyale shi sai kai wa a wajen sanin za ka yi adalci to in ka ga an ce wa buhari mai yasa ya fitar da hadisin wani to la'alla wannan maganar da aka faɗa akan wani ba wata magana ce mai ƙarfin da za ta cutar da shi ba kamar wa kamar hadisin ikirima na biyu an yi addiya ijtihaduhu ila anna zalika al-kalam inna ma yaqtadi annahu la yaslu lil jaji bihi wahdahu wa yarayani annahu yasluhu li an tajja bihi maqrunan aw haythu tabahu hu wa nahwu dhalik ko kuma wata ila a'a da ake magana a kansa. su masu maganar ba wai suna nufin ba za a yi ruwaya a su. ba a abinda suke nufi shine shi kadai dai ba za a iya kafa hujja da su ba amma in ya dan samu dan support haka to za a iya yin ruwaya da wannan to a nan a bukhari da muslim tunda suka ishtihadi suka gane zancen da aka yi akan wannan rawi din ga irin zancen to shikenan sai su rawaito shi din sai amma sai su hada shi da wani ba shikenan bare an zauna lafiya dan ya samu ya karfafa na uku an yaraya anna dha'fa allazi fi rajuli. rajuli khassun bi riwayati an fulanin min shuyukhihi ko kuma a'a watakila. shi wannan malamin ba shi da matsala kowa zai faɗi alherinsa ba shi da matsala inda yake da matsala in yi ruwa ya daga wajen malam wani ai ana samun irin wannan matsala ko misali abdurrahman ibn jabir mutum biyu ne muke da shi akwai abdurrahman ibn yazid ibn jabir fiqa akwai abdurrahman ibn jabir da'ifi to wata rana shi abdurrahman ibn yazid ibn jabir din amma duka abdurrahman ibn jabir ake ce musu sai ya zo garin garin kufa to da ya zo gari sai labari ya ce abdurrahman ibn jabir ya zo to kuma dama labarin ta ya yaɗu aiko aka zo aka kwashi ilimi sai ya tafi to wanda duk baya nan wanda ya yi tafiya ya tafi cirani ko ya tafi hajji ko ya tafi nemo ilimi ko ya tafi wani aje in ya dawo ya an ce abdurrahman bin jabir ya zo bai samu hadisi ba sai ya ji ba daɗi gashi duk abokansa sun samu to ana nan sai abdurrahman bin jabir da'if shi ma wata shekara sai Allah ya tashi garin sai labari ya sake ya zo abdurrahman bin jabir ya zo wasu sai suka zaci shine wannan siƙa din suka zo suka kwashi hadisi a wurinsa kawai suka take ba su gane ashe ba wancan sikan ne. tunda ba su ga wancan ba bare su gane ba shi ne kuma babu harkar waya ko wani abu ba su samu an gaya musu ba to don haka sai su dinga cewa sun yi ruwaya daga abdurrahman bin jazir to masana da suka zo shi suka tantance sai suka gane waye suka yi ruwaya a wajen abdurrahman bin jazir sika Su waye suka yi ruwaya a wajen da'if ta yi ga mutum ba shi da matsalar hadisi amma in dai ya ruwaya a wajen wani to akwai wani circumstance wani yanayi da yasa ba za a karɓi ruwayar ba an gane kamar da na ba ku misalin ruwayar Hushaim an zuhuri. haka ne kun ga ai yayo ruwaya ne da shi a takarda ya rubuta suna tafiya shi uba ya dau takarda ya yaga sai hudu kawai ya haddace Ya haka yanzu Hushaim yayo ruwaya daga zuhuri, shi Hushaim yana da matsala ne ba shi da matsala Zuhuri yana da matsala ba shi da matsala amma tukullima fi riwayati Hisham an zuhuri to yawanci masu sukan buhari sai su hada har da wannan ce to ai ya rawa an zuhuri an an husham an zuhuri warwayatu husham an zuhuri la tasihu ta ce to alaga ta al'ada sai kai bayani la tasihu to ai wanda kamata ka lissafa ka sai buhari ya yi ruwaya a wajen waɗanda suke da matsala ba la sai kai wannan bayani tarihi kuma baya yakiya sai a koma tarihi a gato shin wannan hadisan da bukhari ya rawaito an hisham an zuhri baya cikin hudin da ya haddace an gani abinda malam yake nufi a nan kenan aw bi fulanin anhu ko kuma a'a shi wannan din shi da matsala amma in dai wannan ne ya ruwaya a wajen sa to hadisin sa ba zai karbu ba aw bi ma sami'a minhu min ghairi kitabihi ko kuma wata kila shi malamin ya saba yana ba su hadisi da littafi to nan kuma sai ya zanto malamin yayi tafiya ba littafin sai game da sabbin ɗalibai sai suka ji hadisi a wurinsa ba littafin sai aka gano cewa malamin ya yi kusa sai a ce ku guji ruwaya wani an wani saboda ya yi ruwaya a wajensa ba littafi to wannan kawai ya isa don mun ganshi a cikin bukari sai fice bukari ya yi ruwaya a wajen mutum mai matsala in ka ga buhari ya yi haka watakila to aku yana da dalili ne da hujja au ma ja an anatan wa huwa mudalli ko kuma a'a shi rawi din yana yin tadlisi kamar qatada to kuma sai yazo yayi an ana qatada an ana to in dai ƙasa da an anas ne to ana buƙata a tabbatar da hadisin ya zo ta wani waje cewa anas ya faɗi maganar so da ƙasa da yana da tadlisi amma idan ya zanto shi uba ne ya rawaito an ƙata da to ruwa ya shi uba an ƙata da ko da da an ana ba a da matsala da ita takila wannan ya ɗanyi yi nauyi haka amma masu wanda suke da ɗan haske a ilimin hadisi tabbas za su iya ganewa walam ya ce anhu min wajen akhara ma ya ribatar tajlis amma kuma hadisin ba a samu wata hanya da za ta iya kau za a iya kaucewa wannan shakkar ta tadlisi ba fa yukharrijani lirrajuli haythu yasluhu to duk inda kaga sun fitar da hadisin wannan mutumin to za su fitar da shi ne a inda za a iya fitar da hadisin sa wala yukharrijani lahu haythu la yasluhu inda ko bai cancanta ba to ba za su fitar da hadisin sa ba wannan ya faɗa ne a cikin a littafinsa at-tankil lima fi ta'nibil kautsari min al-abatil saboda imam shi malam kausari din yana littafi na at-ta'ani to shine sai shi ya yayi masa littafin attanki tanki to ina ganin zamu dakata anan saboda lokaci ya yayi sai Allah ya kai mu kuma wani satin da fata abin da ku fada daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi bana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan ya ce malam da Allah da me za mu fassara sunan wannan littafin a harshen hausa ithafus sami wal qari fi khatmi sahih al-bukhari ai kamar ina jin na fassara ko ba da kyauta ga wanda zai ji da wanda zai karanta wace kyauta ce kyautar da za ta zo a lokacin da za mu kammala littafin sahihul bukhari za mu bayanin waye bukhari din kuma me sayi